a yau da misalin karfe tara rabi na safe ne da aka sabu wani tashin bom a cikin garin Damaturu da ke jihar Yobe wanda ya sanadura mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu wannan tashin bom ne da aka ce wata yar kunnan wakin wake ne ta zo da shi da kuma take kokarin kutsawa cikin kasuwa yayin da wasu da ke gadin bakin kasuwan suke kokarin tsaye da ita sai ta da bom din da ke jikinta ta halaka mutane da aka ce adadin su ya kai goma sha bakwai a wani kaulin kuma ana cewa ya kai ashirin da ɗaya irin wannan tashin bumabumai dai na ci gaba da aukuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojan kasar ke ci gaba da fatattakan waɗannan mahara musamman ma a wannan lokacin da jami'an tsaron kan far masu kai tsaye su kuma kwace makaman da ke tattare da su ga ma dai abinda wasu daga cikin mazauna garin da su suka shaida min da kuma wanda ya samu tsira da ransa lokacin da suke kokarin tsaida wannan mata da ta zo da wannan bam din wallahi anan ne kawai da zan magana za su ba tare da wasu ta da za su tare da kai da bam amma kuma bun da umar da tare da wani guda hudu eh wanda ba su ba da kun san su kun ko an zo da su ne an aje a ka zo da shi ne suka ne ka zo da ko ita zo da shi eh okay guda hudu ba su tashi ba ya fadi a gefe a guda hudu suna cikin dama suna je ba su tashi ba ko san da suka ne suka kun da su tashi ba okay mutane nawa suka mutu eh yanzu yanzu mutane da a kala da kai kawai 17 ko eh 47 kuma sun jikata nan eh, ah, eh, eh. to Allah ba su lafiya eh an jefi dai mutane an kai su asibiti wanda suka ci su amma an ce da wa kai da 21 wanda yanzu kuma aka ga dawa 21 eh daidai gida ne abin ya tashi bakin gate ɗin kasuwa mashiga wajen yan hatsi wajen eh. yan eh an ajiye ne kamar ko kunan bakin wake ne kunan bakin wake ne wallahi mace ce ko namiji mace ce ta zo da shi ta shiga jama'a kawai eh wallahi har akwai ma daya dan bangan da ya tsare ta shi yana raye ko ne bi ba amma duk wanda yake wajen abu ya yi asali amma shi daya wanda ya tsare kan yake ba ta shiga ba akan ana tsare ta ta shiga da shi bai ciwo ba eh kuna tare da shi bob din nan eh wallahi mu ne da wani ma'aikacin mu shi ya da ni kare ne bare su ba Allahu akbar ka ya aka kira mun da ta wallahi ta zo ta ta fito ta kudu ta zo ta ta shiga kawai ai aka tare ta da cikin nata za mu cikin eh. nata take ba za a cikin nata ba eh. to ni an kira ni zan zo ba kun na zo ma na zo na iso ba kun na yi magana ma sauti da ka sai da bamnin kana tsaya wurin kuma eh kana tsaya har kawai ka kada ita da ma'aikatan namu duka suna duka sai kwandam ni kadai ne ban babu da sami su nawa ne suka mutu wallahi ni ban dirka mutane ba ni su da suka zo suka same ni kadai ina zai sai suka suka dauke suka kai ni office suka zaunar da ni ni ban samu dirka mutane sai a baya za a dirka mutane eh. ni ban sani ba suna ne ba eh amma mutane da sun ji rauni a sun ji rauni amma kuma kuma mutane yawa su to ita matan kamar ya take karama ce ko kuma babbar mace ce wallahi ga ta nan ma ita ma ta mutu tana nan eh karama ce tana asibiti karama ce babba ce kaɗan ba karama ba babba ba a ganin ka za ta kai kamar shekaru nawa a za ta kai shekara wajen talatin haka wasu yan garin damaturu kenan da ke jihar yobe ke bayani kan tashin bom na yau da aka samu a wata kasuwa a garin damaturun kusa da wasu yan rake da aka ce ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma ta wasu arba'in da bakwai haruna daudabiyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya